تعالى وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da ya hada fuskokinmu a wannan gagarumin masallaci a wannan gari mai albarka a wannan unguwa mai albarka a cikin dutse a jihar jigawa ƙarƙashin gayyata ta musamman a ga wannan makaranta mai albarka da da signboard da suna da adireshin ta allah ya girmama wannan makaranta na samun ba wa ɗalibai shaida ta sauka alƙur'ani mai girma da sauran ilimin na addini ina farin cikin kasancewa ta tare da ku a iyayena mata da kuma wasu daga cikin a ‘ya'yana da ɗannena ɗaliban ilimi ina muku lale maraba sanda zuwa wannan babban taro wanda aka fara shi a yau fatanmu allah shi albarkaci wannan makaranta ya albarkaci wannan unguwa ya albarkaci waɗannan ɗalibai kuma ya amfanar da su da da ilimin da suka samu ya sa su zama haske ga wannan al'umma kuma su samu cikakkiyar tarbiyya islamiyya da aka ba su a wannan makaranta malaman wannan makaranta da suka tsaya suka yi wato jajirce suka ba da ilimi suka ilmantar suka tallafa wannan ɗalibai suka kai wannan matsayi muna musu godiya ta girmamawa da girma shugaban wannan bangare kuma jagoran wannan guri wanda shi ya buɗe wannan guri da addu'a kuma ya gabatar da ni muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi yadda kake son musulunci kake son malaman musulunci Allah ya soka Allah kuma ya girmama ka kuma na tabbatar ka zo ne da wakilcin iyayen ƙasa gaba ɗaya na wannan jiha don ka girmama wannan taro Allah ya saka maka da alkhairi yana mata zan yi amfani da wannan dama mu tattauna akan rayuwa da mutuwa ta aure da kuma larurori da mushkiloli da iyayena mata suke fuskanta a gidajensu na aure don an ce topic din shine zamantakewar aure kama ana so ne a yi magana kan abubuwa na yau da gobe da suke faruwa a cikin harka na aurace a tsakanin maza da mata wannan shine adalci kasancewa mafi yawan waɗanda suke halarci wurin su ne iyayen mata gabar magana ta ta farko ina magana akan muhimmancin shi kansa auren duk inda mace ta kai da matsayi duk inda mace ta kai da isa duk inda mace ta kai da ɗaukaka to ba ta zama cikakkiyar mace ba sai in an ce tana da aure ta shiga gidan mijinta ko yara 'yan mata masu tasowa waɗanda ba ku yi aure ba ku sani cewa kimanku da darajar ku mu dai a musulunci a ilimi shine duk wacce ta gama abin da za ta yi lokaci ya yi ta zai ce aure fatanmu allah ba ta miji na kwarai da zai riƙe ta da amana ya kula mata da addininta ya kula mata da rayuwarta ya taimake ta wajen tarbiyyar 'ya'yanta da aka aure yana da muhimmanci kwarai da gaske daga cikin muhimmancinsa dukkanmu nan gaba ɗaya ba wanda ba ta hanyar aure aka same shi ba insha Allah kowa kika gani a nan da mazanmu da matanmu duka ta hanyar aure aka same ni. ashe aure yana da muhimmanci ashe wani aure wani abu ne mai daji mutane da suka fi kowa matsayi da ɗaukaka a duniya a wajen allah su ne annabawan allah amma allah ya ce manza allah sallallahu alaihi wasallam ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب باب ونمنزو دمك أيكو kafinka face sai mun sanya suna da shi wannan manzo yana da mata yana da 'ya'ya da zuri'a duk annabawan Allah da manzanninsa gaba ke daya sai da suka yi aure suka tara 'ya'ya suka yi zuriya a zuwa da wadda ashe yin aure koyi ne da annabawa iyaye na mata ku sani aure zaman aure koyi ne da manya-manyan bayan Allah da ya zaɓa annabawa da manzanninsa sannan kuma zurriya haihuwa haihuwa albarka ne haihuwa alheri ne haihuwa rufin asirin mace ne shi sa aka ce su annabawan suna da zurriya ba a samun zurriya sai an haihu to amma wannan tunani na a yi aure a haihu a hankali yanzu ƙoƙari ake a rugurguje shi kuma a hana shi wannan tunani na mace ta haihu bayan ta yi aure wasu ba sa so wasu tabbas suna so amma wasu wallahi ba sa so wata cewa ciki shi kenan daga an yi haihuwa daga an yi aure sai haihuwa sai a ci haihuwa sai a ci haihuwa kamar 'ya'yan awaki to ke ai ya kamata ki sani ai akuya ma a cikin awaki mai haihuwa ai ta fi daraja a cikin awakin ko ba ka bane ni wallahi ni ba na so daga zuwa aure gini-gini shekara ɗin shekara biyu sai a ce ta ɗauki ciki a zo duk a takura masa sai yanzu da ba don an takura ɗin aka haife ki ba da ta zo duniya ke ma ina ce wata kika kurawa aka ɗauki cikinki aka wahala a kanki wannan ta sa yau da yawa daga cikin 'yan mata daga sun yi aure suna yin aure sai su je su yi tashan kwayoyi a ta bunka musu kwayoyi na fulani, wallahi ina gaya miki duk yariyar budurwa da ta kuskura bayan ta je ta yi aure ta bari miji ya je tsura mata ƙwayoyi da allurai kin ka kanki Don in ba sa'a kika yi ba kin daina haihuwa kenan har abada wannan ƙwayoyi wannan alluran suna da tasiri wajen hana ki haihuwa da kashe miki kwaikwayon haihuwarki da kuma ainihin wato ragargaza ga mahaifarki wani lokaci don akwai waɗanda daga yin auren ba su ma fara haihuwar ba suka fara ɗirka kansu allurai suka fara shan ƙwayoyi kuma daga baya aka zo aka nemi haihuwar aka rasa an yi an yi an yi kuka an je an yi sarka an kai gurin malamai an je neman addu'a duk abin da za a yi haihuwar ta ki zuwa saboda an lalata mahaifar tun farko da allurai da shan ƙwayoyi haɗari ne mace bata taɓa haihuwa ba wai a ce wai za a fara tura mata kwayoyin hana haihuwa saboda tsabar gaba saboda tsabar kyamar zurri'a da shari'ar musulunci ta ce a aure a hayayyafa manzo cewa ya na salu ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku tashi alkiyama haka annabi ya faɗa ke kuma yau kina yin aure ne don morewa ke kina yin aure ne don jin daɗi wai yau akwai wani jin daɗin aure ba a haihuwa kina yin aure ne don kar a ganki da goyo kar a ganki da 'ya'ya wallahi ki canja tunani kuma lalle an yaudare ki an kai ki an baro imamul ghazali allah masa rahama ya yi bayani akan muhimmancin aure ya ce akwai natsuwa kwanci hankali akwai kulawa da gida tadbirul manzili mace za ta kula da gida miji zai ɗauki nauyi akwai samun alwalar samun ɗa ƙwar'ani ya ce litaskunu ilaiha ka auri mace don ka samu sukuni da kwanci hankali zuwa gare ta kuma ita ma 'ya mace inda ta ci sa'ar miji tana samun sukuni tana samun kwanciyar hankali yayin da ta yi aure ta samu mijin kwarai na gaya muku ba wani annabi ba ce sai da ya aure manzo Allah ya fada a cikin hadisi shi an nikahu sunnati faman ba an sunnati falaysa minni aure sunna ta ce duk wanda ya kyamaci sunna ta baya tare da ni yanzu akwai matan da suke zama su turke kansu ba za su yi auren ba sai dai ki ganta ya yawace ya yau ita ce dubai gobe ita ce a china jibi ita ce a gabon gata ita ce a america yau ita ce a saudiya wani lokacin a ganta a india yawo kamar tsuntsu wai wannan shine birgewa? tana zuwa tana saro kaya ko tana yin kasuwanci ko kuma manyan ƙasa suna kaita ba kasuwa take ba amma kai ta ake yi ko tana bin wasu maza da inda wani babba zai tafi za ta bi shi ita ce matarsa a can alhali ba ɗaura aure aka tsakanin su ba akwai matan da su kuma kansu suke sayarwa kamar yadda ake sayar da jirgin haya da motar haya su ma suna nan simtinsu daban ne ba abin da suke sha'awa illa ya da fasadi da barna inna rabbaka la bil lalle ubangiji yana nan a madakata yana jiran ku duk matar da ta zama aikin ta zina aikin ta yada fasadi aikin ta lalata mazan mutane da kwacewa mata mazajensu da haramtawa mata mazajensu na Allah ita ta zama matarsu ta shedan ki sani za ki gamu da Allah kuma Allah zai damke ki kin haramta wa kanki samun ƴaƴa na ƙwarai kin haramta wa kanki zama a gidan aure na sunna da za ki samu lada kin haramta wa kanki mutunci a cikin al'ummaki kin tabbatar wa kanki fushin Allah tabaraka wa ta'ala kuma kin taimaka wajen lalata wannan al'umma Allah shirye su Allah ganar da su da aure ne ake samun 'ya'ya kuma 'ya'ya rufin asiri ne a rayuwar ɗan adam da aure ne ake rage yawan zinace-zinace maza Allah ya ce wa samariya ma'ashirar shabab manistofa amin kuma ba'ata falaita zawaj ya ku taron matasa duk wanda ya samu daman aure ya samu iko to ya je aure kuma 'yan mata muna gaya muku duk yarinyar da ta kai munzali na aure ta samu manemi na Allah iyayenta suna da hali suna da iko babu larurar karatu ko zuwa jami'a ba larurar ciwo ko rashin lafiya to ki je ki aure da Allah ya ce yin auren nan shine ke taimakawa namiji wajen kamewa da ganinsa sannan kuma kamewa da farjinsa annabi ya yi aure matarsa ba ɗaya ba ba biyu ba yana da mata har guda goma sha uku idan wannan ya nuna wani abu yana nuna mana muhimmancin aure in annabi zai aure mace mace mace har guda goma sha uku to wannan yana nuna aure yana da muhimmanci kuma abu mamaki a cikin matansa sun <laughs> sha uku nan dukkansu gaba ɗaya a duniya annabi sau ɗaya taɓa auren wata mace budurwa ita ce na Aisha gaba ɗaya matarsa zawarawa ne kun ga wannan yana nuna mana matsayi da daraja da ɗaukakar zawarawa sannan kuma wannan yana nuna mana annabi galibin aurensa ba auren sha'awa ba ne aure ne na taimako wanda yau mazan wannan zamani da yawansu ba su fahimci makasudin yin aure ba daga cikin manufofi na yin aure shine a yi aure don taimako wata mijinta ya mutu ka je ka aure ta don ka taimaka mata ka taimaka wa 'ya'yanta wanci aurenta ya mutu 'yar talakawa ce an tara mata 'ya'ya ka taimake ta ka rufa mata asiri ka jawo ta kusa da kai wancan shekarun ce yana da yawa amma ba ta da gata sai ka aure ta ka ajiye ta a gidanka don ka ci gaba da kulawa da ita akan ajiye mace don a kula da ita ba wai don sha'awarta ba to da yawa yau daga cikin maza su sun ɗauka ana yin aure ne don namiji ya sha'awar mace ya biya bukatarsa ta aure ta ya a'a akwai auren da ake yi don taimako kurum tana matsayin matarka ne ka ci gaba da kulawa da ita ta rufa mata asiri na na sauda binci zam'a al'amiriya mata annabi ne sallallahu alaihi wa sallam amma tana da shekarun gaske wata rana manzo Allah da ya ga shekarun na ce yawa ga rauni jikin yayi nauyi sai ya ce da ita ya ke na sauda ko dai in sauwake miki in ba ki takarda mu rabu ki je ki huta ki bar aure da ni ta ce haba a ya rasulallah haba a ya rasulallah ta ce ai fata na na mutu a ƙarƙashin igiyar aurenka a ce yau sauda bintu zama al'amiriya tana cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni a yanzu ya rasulullah a shekaruna ban da bukatar namiji ni shekaruna ban da bukatar namiji girki na na dauka na bawa na na Aisha ta je ta ci girkin ta ta ci girki na ka daina rabon kwana da ni amma ka banne a gidanka a matsayin matarka ta aure ko da baka zo gidana ka kwana ba ni wannan ya ishe ni ɗaukaka hakan aka yi tana matsayin matarsa amma ta ɗauki girkinta ta bawa na na aisha yau gashi na na sauda binti zama al'amiriya idan an zo lissafa matan annabi dole a lissafa da ita a ce ita ma mata annabi ce yanzu kun gana annabi ya rike ta ne don ce muku to maza ya kamata sani cewa ana yin aure don taimako yanzu wata yarinya za ka gabata da gata ba ta da galifu duk ba wanda ya zo ya neme ta da aure ka je ka ba da sadaki ka ce zo na aure ki taimako ne za ka samu lada ta aifa maka 'ya'ya masu albarka amma yau ba haka ake yi ba rayuwa ta canja kowa ta kansa yake yi ba a jin kai ba a yin tausayi Allah gyara mana halin mu. don haka ku tarbiyyantar da 'ya'yanku akan wannan tunani yanzu a cikin matan manzan Allah sallama bayan na sauda akwai hafsa 'yar gidan umar sai da sai aure ta bar gidan mijin annabi ya zo ya neme ce aure ta ba zaura ce hafsa yar gidan umar tana cikin matan manyan mata a annabi alayhi salatu wassalam akwai na zainab bintu jahash akwai juwariya bintin harif na na zainab bintin jahash sai da zaidu ya aure ta zaidu na yaran annabi فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها annabi shi ya hada auren shi yasa a kula da auren shi yasa kaza shi yasa kaza amma daga baya auren bai yi ba saboda zainab din ba ta so aka yi ta kawo kuka aka yi ta kawo ƙara annabi yana a yi haƙuri a yi haƙuri a zaman nan amma ina daga baya dai sai da aure ya mutu annabi yana ɗan sulhu bai farga ba kawai sai ya ji Allah ya aura masa wannan zainab din Allah ce falon ma qaza zaidun minha wataran zawwajnakaha sai gashi Allah tabaaraka ta'ala cikin ikonsa da mulkinsa da sarautarsa yace mun auren maka da ita haka ya aure ta bayan zaidu ya ce manta da ita na na umu salama mace ce babba mai tarin shekaru da yawa annabi ya aika ce yana son ta zai aure ta ta ce a gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi a a'a ita ita tana da tana da matsala ta ce ba za ta yi wannan aure ba ta ce ita imra'atun nasriya imra'atun ghayun sannan imra'atun musinna ta ce ni mace ce mai tarin yara da yawa ni mace ce mai tarin shekaru da yawa ni mace ce mai tarin kishi da yawa da wannan aure da zai yi ba tsakanina da kai ya rasu rasulullah umu salama matan abu salama lokacin da mijinta abu salama ya rasu ta daga hannu ta ce a ah! ta ce allah allah mai iko allah mai sarauta nikan kam ba ni ba samun wani miji irin abu salama shi kadai ne kuma ya ƙare. ta riga ta ɗauke tsammani cewa ba lalle ba Allah ya ba ta miji irin mijinta da ya mutu ashe ba ta sani ba wannan Allah zai zo ya nene ta da aure sai da annabi ya zo neman ta da aure aure ta ce a ah, lalle Allah mashi roƙo yau gashi Allah ya samu mun wanda ya fi Abu Salama annabi ai ya zo Abu Salama to kun san me annabi yayi muhallu shahid sai ya ce aje a gaya wa Ummu Salama kishin da take da shi za a yi mata addu'a Allah raba ta da kishin kin ji daya akwai wata mace da ta isa ta ce wai tana da wani kishin da annabi ya roƙi Allah kishin bai tafi ba an gama ya ce maganar yaranta a gaya mata za a ɗauki nauyin yaranta a gaya mata za a kula mata da 'ya'yanta Sun ji biyu maganar shekaru annabi ya ce a gaya wa umar salama shi bai damu da shekarunta ba aure ne yake so ya yi na sunna ya taimake ta to yau ina mazan da suke wannan auren ina ahlu sunna masu mun sunna annabi sallallahu alaihi wasallam galibar auren da ake aure ne na sha'awa galibar auren da ake aure ne na kekere ne galiban auren da ake aure ne na huce haushi galiban auren da ake aure ne na ramuwar gayya galiban aure ne aure ne da ake na gadara galiban auren da ake aure ne na abokina yayi ni ma sai na yi galiban auren da mutane suke aure ne na yayi don haka auren yake zama bai da albarka sai kaɗan daga ciki akwai wanda za a auro ta a cikinku kurin an aure ta ne don a bakanta wata wallahi tallahi duk wacce ta auri wani namiji ta sani cewa ya aure ta ne don ya cutar da abokiyar zamanta ki sani aurenki ba zai albarka ba kar ki ba shi haɗin kai don in kika ba shi haɗin kai ya aure ki don ya cuci abokiyar zamanki saboda ke baki da wayo saboda ke baki da basira saboda ke kina da ƙaramin tunani saboda ke kina da gajeren hankali kullum saurayi ko kullum miji ya zo yana neman ki yana zagin matarsa da yake aura kuma bai fasa ke ta ba kullum da ke ake zaganta a zo aure ki aje a zuga take mata rashin mutunci to wallahi gobe ke zai je ya zaga ya kuma auro miki wata ta gana miki azaba ina mamaki a ce wai akwai wata mace yau da za ta yadda wani ya zo ya aure ta ya ɗauke ta sojan haya da ke za a rashin mutunci ke za a aura ki dai ki mutuncin wata ita ba baiwar Allah ba ne ina mamakin irin wannan mata da take zuwa mijinta ya ɗauki kwanan ya ta ya bata kuma ta yi wanka ta yi kwalliya ta yi gyaran ɗaki ta fesa turare ta rufe ɗaki tare da miji ta kwana da miji a girkin da ba ta ba wallahi sai Allah ya kama ki ina mamakin wannan mata da za a zo a kulle shirin da ita ta cutar da abokiyar zamanta ina mamakin ki ina jiya tsoron juyawar rayuwa da ka ki bi a hankali ki shiga taitayi ki, bai kamata a zo a aure ki auren sojan haya ba wallahi kin fi karfin sojan haya ke ma mace ce mai zaman kanta a riƙe waccan a riƙe ki amma magana a ɗauko ki a yi amfani da ke kamar bulala sai za a ɗaga a jaki wata da shi la ba daidai ba ne akwai wanda idan su ta gallabe shi ta ishe shi ta dame shi sai ya je ya auro mata wata sai ce bari ya auro wata don ya ba ta haushi ke kuma yau matsayin ki an auro ki ne don ki ba wata haushi ba wai ki, da ki da ki, da ki, da tsabar soyayya ya sa auro ki ba kawai ya ɗauko ki ne don ya ajiye ki a gida ki rinka ba wata haushi ki huce masa haushi duka irin waɗannan abubuwa suna nan birkin a cikin gidajenmu na yau na auratayya ya auro ki don ki kulla wata bakin ciki ki hana ta bacci ya auro ki don ki je ki ta sirce sirce da tsafe tsafe ki mallake gidan ki kori waccan ba za ki gama lafiya ba wanda ke aurenki na zaman kanki da kanki ba wai zaman sojan haya ba Allah sa kun gani da haka ku ba wa mazajen ku shawara in za su ƙara aure su yi auren su don Allah su zina auren sojan haya su zina auren gadara su zina auren tunda na samu buɗi bari na yi aure kin san wani zaga yana zaune cikin bakin talauci talauci kuna zaman lafiya da shi yana samun kuɗi sai ki dire ya ƙari ya iya gan kuɗin makarantar 'ya'yan shi baya iya biyan kudin haya na gidansa baya iya daukan nauyin asibitin ci baya iya daukan nauyin abincin ku baya baya baya kwatsam wata rana ya samu wani buɗi ko na abokinsa ya bashi ko kuma ya je yi noma ko ya samu wani alkhairi sakamakon da zai fara miki shine sai ce zai ƙara aure ya je ya kashe 'yan kudin da ya samu auren a zo a yi mutuwar raga ita amaryar ba ta samu ba ke ma ba ta samu ba duka wannan tunani ne na malam bahaushe ya iya rike gidansa amma yana da gadara da sha'awar zai je karo aure ya zo ya jefa 'ya'ya biyu wahala da yana jefa ɗaya wahala yanzu yaya biyu zai jefa wahala ku gaya mazajen ku su ji tsoron Allah in za su yadda su ji daga bakin ku kar su irin wannan aure in kuma Allah ya kai musu sun ji kada su irin wannan aure abu na biyu daga cikin abubuwan da ake tukawa yau a cikin gidaje shine alkhairatu ash baina الأزواج kishi zan yi magana ne wannan gabata na gama wancan shimfiɗar zazzafan kishi a tsakanin ma'aurata akwai kishin maza shi ma zan yi bayaninsa akwai kishin mata zazzafa a tsakanin ma'aurata na yi ko kan to ai naga an yi shiru ne naga da an yi tagumi an bata rai saboda za a taɓa abinda ba kwa a taba ni ina ga ban yi muku adalci ba idan na yi wannan doguwar tafiya ta kanas ta kano har zuwa garin dutse in tara ku ban yi muku magana akan illoli da matsaloli na kishi na ma'aurata ba a tsakaninsu nam jama'a namiji yana da kishi akwai kishi amintacce a shari'a akwai kishi wanda yake ba daidai ba ne yana juyawa ya zama tuhuma yana juyawa ya zama cin mutunci yana juyawa ya zama zargi duk wani kishi a duniya ba a kai namiji kishi ba kin ji ana cewa mata kishi mata kishi ko to duk kishin mata ba su kai maza kishi ba ga misalai mace duk kishinta tana iya ganin mijinta yana neman mata ta sani yana neman mata ma'ana yana zuwa ya nemi matan da ba nasa ba ta sani mijinta mazinaci ne ta yi haƙuri ta ci gaba da zama da shi da yawa akwai matan da wallahi sun san mazajensu ba su kaɗi suke alaƙa da su ba har da matan banza sun sha kama su amma suna haƙuri su zauna a ce ku yi zaman 'ya'yanku ku haƙuri ku zaman aure ku yi haƙuri ku yi kaza ku kaza amma wallahi ina gaya miki hajiya da wahala namiji ya gane matarsa tana neman maza kuma ya ci gaba da zama da ita ko dan kwaya ne shi kuwa wallahi ba sa bari ko dan kwaya ne mijinki in dai ya gane kina neman maza in dai ya gane kina zuwa gun maza in dai ya gane wani yana ɗaukan ki wallahi baya hakuri hakura kun san cewa ana yin kisan kai akwai waɗanda in suka gane wani yana neman matar su kashe shi amma da wahala ki an ce wance don wani yana neman mijinta wance tana neman mijinta ta kashe ta to kun ga wannan yana nuna mana kishin maza ya fi na mata namiji mai kishi zai ta miki kishi hatta a kan ƙaninki uwa ɗaya uba ɗaya namiji mai kishi ya sa miki ido a kan ƙaninki uwa ɗaya uba ɗaya ya hana ki sakat akwai wanda hira tattaunawa baya bari matarsa ta yi da yayyanta ko kananta jama'a wannan ba addini bane ba daidai bane baya cikin kyautatawa namiji ya haramta wa matarsa magana da kannanta maza ko yayyanta maza Allahumma illa idan ya fahimci akwai fitina a tsakaninsu to in ya bayyana akwai fitina miji zai iya shiga tsakaninki da kaninki ko yayinki tunda ba Allah a tsakaninku da yawan sa ido miji za ki ga duk abinda da kika bai yadda da ke ba to shi ma wannan ba a so miji ya nuna wa matarsa cewa bai yadda da ita ba daidai ba ne amma kuma daidai ne sa ido ya kula da ita ya mata man to man wata mata ta bugo min waya ta ce yanzu fa mijina malam yana turai yana ƙasar turai gani a gidana ina zaman jiransa a najeriya amma wai wutan lantarkinmu ne ta lalace mai gyara ya shigo gidan nan yana gyara ya ce bai yadda da ni ba sai na masa bidiyo kwal sai mun yi bidiyo kwal da shi ina cikin gidan nan ya gani ya ga ina da gyaran da yake ta ce ma yanzu don allah wannan addini ne na ce ba addini ba na ce to hajiya ko dai kina da 'yan wasanni ne ke ma shi yasa ya ɗan sa miki ido wasu suna da tsanantawa da yawa wata ta gaya mun zai muku magana ne akan kishi wanda yake akwai wuce gona da iri ta ce malam mijina na tambaye shi zan je unguwa na tambaye shi zan je shago zan siyo kaya ya kira ni a waya ya ce a ina nake na ce masa a hanya nake zan tafi gidan iyayena ya ce shi bai yadda ba sai na masa bidiyo kwal a yanzu nan ko minti ɗaya ba za a yi ba sai an yi bidiyo kwal in ɗauki hoton wurin da nake ta ce zan ce daɗe ta ba shi cin hancin zance kin san ya kamata mijinki lokaci lokaci ki rinka loda shi kina cewa ranka ya daɗe kin san suna son a ce musu ranka ya daɗe sai ki je na na'am kuma fa amma fa shi ya san ba yalla bai bane ba ba irin su bane amma wallahi maza suna so a gida mulkin namiji a gida wallahi ya fi sarki mai sarauta mai rauni mulki wallahi to ku yi haƙuri ku ba su wannan matsayi Allah ne ba su a ce da shi ranka ya daɗe a ce da shi yalla bai akwai matar da na sani ɗaliba ta ne ba yadda za a ta kira mijinta da ta zo kira ce yalla bai kuma wallahi ce ya hajiya ya aka yi <laughs> to ke ma ki rika kira yana bai to me ake nema ba zaman lafiya ma wallahi sai in ce ma yalla bai dunkulewa ma sai in dunkule maka in dunkule maka in ce ranka yi da yalla wannan mata ta ɗauki waya ta ce a hanya nake ina tafiya ya ce shi bai yadda ba imin bidiyo kwal yana kira ta ɗauka ya ɗauka ta haska masa sai ya ganta a cikin mashin din a daidaita sahu mai a daidai sahu yana gulla gudu ya ga matarsa suna ta gargar gargar gargar gargar ai haka ya zaga ki ta to ma na gaya maka ba ya ce haska ne yin gani wai ya gani ko da namiji a gefenta da ta haska sai ya ga kaninta shi zai rasa ta gida a wajen haske haskenta ita ma a gulmanta sai ta je ta hasko ƙasar kafanta sai ya ga kwalin indomi sai ce to ashe daman abincin cefane na kike ɗauka kike kaiwa gidan mamaki shi kenan ku ji ba ya rinka bala'i ce wallahi bai yadda ba kayan abincinsa aka sata za ta kai gidan uwarta ta ce yanzu daman ni a matsayin barauniya nake a wajenka ya ce yanzu daman ke a matsayin azalima kike algunguma kina cutata me ya jawo mata wannan dan bidiyo kwal din da aka ce a yi <laughs> to akwai maza masu sa ido da yawa gaskiya wani ya ji matarsa tana waya da namiji kawai ya kama bala'i da shani waya cike da namiji bai bincika ba ya kama cin mutuncinta ashe waya take yi da kaninta uwa ɗaya uba ɗaya yanzu don allah akwai laifi don ta yi waya da yayanta ko kaninta uwa ɗaya uba ɗaya akwai laifi to dan mai namiji saboda bala'in kishi zai zo ya yaƙi matarsa saboda wannan wata da ubanta take yi akwai laifi don mace ta yi waya da mahaifinta amma an juya an ce da wani namiji take yi duka waɗannan irin kishi ne na mazaje wanda yake bai da tushe bai da asali ya kamata mazaje su kiyar akwai kishi da ake yi tsakanin matan aure shine gaba ta biyu iyaye na mata ina muku shimfiɗa kamar haka ba mu isa ba duk zaƙin bakinmu ba mu isa ba duk wa'azinmu ba mu isa ba duk ayoyinmu da hadisanmu ba mu isa mu hana ku kishi ba don ku a gidan annabi ma an yi kishi kishi dole mace tana tare da kishi to amma ina yi muku wa'azi ne akan ku rabu da baƙin kishi mummunan kishi kishi na masifa kishi na bala'i wanda zan zo buga misali a kan shi na ba daidai ba ne wani namiji ya ce zai yaƙi matarsa ko zai yi fara da matarsa ko zai sake matarsa ko zai sallami matarsa ko zai rabu da matarsa me dalilin ka wallahi kishi ne da ita ah, to ai damar mace dole sai kishi ashe ba a son kama inda ba a kishi a gidanka ai duk mutumin da matarsa ba ta da kishi to ba ta son sa idan ana son ka ne ake kishi a gidanka na gaske akan wa ake akan ka ake yi amma kada a yi kishi na rashin hankali na na aisha ta faɗa ta ce a nan ra'atun ni mace ce mai tsananin kishi in jina na shi ne ma'anar gayuru daga alghaira ne alghaira kishi gayuru mace mai kishi ta ce ni ina da kishi ta ce kishi na ni ban bar tuma bambar su ba matan annaba da suka rasu suka riga ta rasu ana na aisha bata kyale shi ba in wani abin ya taso sai ta yi kishin da na aisha ake cewa wata rana manzo Allah yana ta khadija khadija bini bini magana ce khadija ce khadija ce khadija sai ta ce ya rasulullah wai ba Allah ya canja maka wacce tafi khadija ba annabi ce wallahi Allah bai canja maka wacce tafi khadija ba kai shiru a wata riwaya ta ce ya rasula mai sa kake damu kana ta kiran wata matar da ta riga ta mutu gani yaya za ka yi ta kiran yaya za ka damu ka ta kiran matar da take mijinta ya mutu ai wannan ta mutu annabi ya mayar mata da wannan amsa a gidan annabi akwai kishi na na zainab binti jahash al'ami wannan zainab binti jahash ta aiko wa annabi abinci a gidan shi yana ɗakin na na aisha girkinta na na aisha ta zubar da wani abincin ta fasa kwana ta zubar da abincin wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dariya yace ha gharat ummukum ummul mu'minin Aisha kishi ya kama ta tayi kishi amma ya dauki mataki ce sai an biya kwanan sai an biya abincin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi kishi da Aisha sabai sun kasance idan za su aiko kyauta gidan annabi sai su rinka tambaya yaushe ne na na aisha suke girki sai a ce musu sai ranar kaza sai su ta ajiye kyaututtukan da za su ba annabi sai ce sai ranar girkin na na aisha sai ranar da manzon Allah yake cikin ɗakin na na aisha za su kai wa annabi kyauta kyauta ba sadaka ba dan baya cin sadaka sai mata annabi sai suka gane idan annabi ya zo ɗakin na na aisha sai a ta cika shi da kyaututtuka sai kowa ta ga in ranar girkinta ne komi ba a kawo kawai sai suka samu na fatima yar annabi suka ce zo mu aike ki wajen babanki ta ce to suka ce ki je ki ce wa banki ya ji tsoron Allah dangane da matansa da kuma na na Aisha ki gaya wa banki iyayena mata ku lura wa ake gaya wannan annabi a matsayinsa na annabi fa ake gaya mai wai ya ji tsoron Allah wai matansa ba suke gaya masu cewa yi tsoron Allah su ba su yarda da abin da ake a kan a Aisha ba yanzu akwai wani saboda mulkinsa ko malantarsa ko girmansa ko matsayinsa wai zai ce wai bai isa mace ta gaya masa ba wallahi abu ne mai sauƙi mace ta yanka masa magana ba abin da ya dame ta haka Allah ya yi su ba na ga kina dariya ba ba lasisi na baki baki zai ki yanka mai rashin mutunci in kin koma gida yawwa na ga wata tana ta kada ce eh ma'ana ai zai zai dan magana tunda mu haka muke karatu ne nake na ɗabi'a irin ta mata kuma ina gaya wa maza ne su yi haƙuri da mata yau ga shi an aika wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a gidansa an aika masa yarsa Fatima ta je ta samu matarsa Aisha ta je ta same shi shi kansa annabi ta gaya mai cewa ya ji tsoron Allah fa li taqillaha fi Aisha ma'ana ya ji tsoron Allah dangane da sha'anin Aisha a kanmu yace me ya faru suka ce ai gashi gashi an zo za a kawo maka kyauta sai a zaɓi ranar girkin na na Aisha a kawo maka yanzu dan Allah in tambaye ku nan laifin annabi ne ya ma san ana yi shi ya a ayi ba shi ya a ayi ba ra'ayinsa ne da haka annabi sai dariya ya san hali ne irin na mata kishi dan kuna da kishi haka kuke kuna da kishi ya ce ya fatima kina sona ta ce yi eh. ya ce fa a hajji to ki so aisha shi ke zancen ya tsari ta shiki tafi ki bani wuri kuma haka aka ci gaba to haka mata suke suna da kishi a gidan annabi an taɓa rabuwa gida biyu da grup ɗinsu su aisha da grup din su ummu salama aka rabu gida biyu a gidan annabi saboda kishi fa an taɓa yin kishi ya sa aka yi jefe-jefen abinci ɓacin rai sai ga anana aisha ta ɗauki dunkulan abinci tana jefa wata ita ma watan tana ɗauka tana jefa mata saboda rai ya ɓaci kishi duka wannan ina muku adalci ne don nuna cewa na sani cewa kuma malamai sun sani cewa ba yanda za a yi a yi mace ba za ta yi kishi ba zai yi ba ai daman ginuwar mace ɗin ta zama mai kishi dole ki ji zafi idan kin ga mijinki yana alaka da wata ko ta addini ko ta tsiya amma me ake so haƙuri dole ku zama masu haƙuri haka Allah ya ƙaddara. kamar yadda namiji yana so ya kyara irin ku guda goma a gida duk kudinsa duk wadatarsa dole ya haƙura da hudu kamar yadda namiji za ki zo ki masa abin da ba daidai ba bakin ciki da ɓacin rai da damuwa amma yaya zai yi dole ya haƙura saboda annabi ya ce a haƙuri da ku dole ya haƙura to kuma dole ku zama masu haƙuri to abinda ke so na faɗa a kai shine ya ku iyaye na mata irin kishi wato da yake faruwa yau a tsakanin miji da mata a matakin farko saboda bala'in kishin yau hajiya da zarar mai gidanki ya fara gyaran gida ya fara yin tanti sai ki fara bala'i wannan bai da kyau wata mijinta ya zo yana gyaran gida yana kasance fance wai me ake so ne wai me za a gidan nan ake tafance yace yanzu hajiya gyaran gida ya zama laifi to ai sai a mana bayani akan me ake yin gyare gyaren nan subhanallah wannan ta sa da yawa yau daga cikin maza ba sa iya zuwa su gyara gidajensu saboda suna tsoron ku saboda fitinar ku dan Allah ki daina kishi da mijinki saboda kawai yana gyara ɗakunansa wata ta ga an gyara an gyara an samu wani ɗaki ana kula da shi nesa sama da kowane ɗakuna sai ta zo ta ɗauki kwaɗo sai ta ne ɗakin ya ce yaya aka kule min ɗaki ta ce akwai wani ɗaki a gidan nan wanda yake mallakar ka ba nawa ba iyi eh, ai ta yi ƙarfi ya ce wallahi ba ɗaki ba ta ce wallahi nawa ne kafin ya je kasuwa ya dawo ta cika ɗakin nan da tsofaffin kwanuka da taɓare da turmi da tsohuwar randa da tsohuwar katifa ta yara ta nemo wani ɗanta mai fitsarin kwanci ta ce ka zo ka rinka kwana a nan ga ɗakin ka. su mata akwai sharri an ga dama wallahi aka cika ɗakin san me ta ta ce kuma in ga wanda zai tashe na ɗakin ɗakin ya'yana ne kuma kayana nake zubawa da ya zo ya ce zai kwashe wannan kaya ya karu wata amarya sai ta ce to wallahi ayi bala'i ayi bala'i yau a ta da hankali yau a gidan nan don Allah mata ku daina wannan wata mijinta ya ce zai ƙara aure ta ce in dai aure za ka yi ina roƙon Allah Allah Allah Allah Allah ta'ala ka kashe mu a cikin bakin talauci in dai mutumin nan zai samu kuɗi ya ƙara aure to Allah ka kashe mu cikin bakin talauci kar ka ba mu wadata mu mutu a cikin talauci saboda mijinta ya ce zai ƙara aure bai da kyau wata ta daina kula mijinta ta ƙaurace masa a shimfiɗa saboda ta ga take-takensa zai ƙara aure wata ta daina sake masa fuska saboda taji ya ce zai ƙara aure wata ta daina kulawa da shi da abincinsa da ce mai sannu da zuwa da raka shi saboda ya ce zai ƙara aure iyayena mata duk wacce ta ɗauko irin wannan faɗa da ita da mijinta ina shaida maki wallahi ba za ki fi nasara ba mijinki zai kada ki sai ya ɗaga ki sama ya buga ki don wallahi namijin wannan zamani in dai ya riga ya furta ya buɗe baki ya ce zai ƙara aure kawai ki je ki kama salatin annabi goma goma kawai ki je ki kama addu'a da roƙon Allah in kin ga kina zaune lafiya to bai ce zai aure ba jama'a na yi wannan magana fa na ga wata tana ta zare ido tana kalle kalle ina jin tana jin fa yanzu wane na yanzu nan gaba aure zai ƙara aikin san wata ta sha hira da mijinta ana zaune ana kira daga ita sai ita da ala sharika la ba ta da abokiyar tarayya kawai wata rana a kirinkinta ta ne take yanzu wane yadda muke zaunen nan kuma wai wata ran wai sai ka ce za ka yi aure za ka ƙara wata ka kasa gidan nan ko ta zo ta raba tsakaninmu ya ce haba a wanci ai aure nufin allah ne in kin ji miji yana cewa ai aure nufin Allah ne to wallahi sai ya kara karki yadda yau da rike wai to ya aure nufin Allah ne wallahi wayo yake ta ce tab ta sha soyayya ta koshi ta ce tab ai ni ku dirrar da kace za ka kara aure in je ka kara aure to ina jin mutuwa zan yi saboda bakin ciki yace kai dan Allah ce wallahi ina jin mutuwa zan yi jama'a tafiya ta yi tafiya an yi nisa an manta ta manta ya manta can al'amari ya juya a'a wata iyarsa ce ta ce ƙara aure a'a wata mahaifiyarsa ce kin san iyaye surukan nan sai haƙuri wasu su suke zuga miji ya ƙara aure sai haƙuri suka zuga suka ce zai ƙara aure kawai mutumin nan ya je ya ƙara aure bai gaya wa matan nan ba sai da ƙarya ta ƙare ranar tarewa ai ranar tarewa dole ta fi gidanta ya kwana ko to zai zo ya fara lallaɓe to wance al'amari na Allah haka Allah yake kaddara al'amuransa ta ce me ya faru mutuwa aka yi ya ce a wallahi lafiya kalau al'amura dai suna buƙatar mutum ya zama mai haƙuri a rayuwa ta ce eh a dama haƙuri ta dukkan mu kowa ma dole ya zama mai haƙuri me ya faru ba lafiya ne ce ce a lafiya kalau ya gaba kewaye kewayensa ya ce wallahi ta ce me yi nake kake ta wani wa'azin da baka saba yinsa ba yau wallahi ba wani abu bane ba kawai dai ni ina ganin yanayin da ake ciki ne kina buƙatar taimako ta ce taimako e ina buƙatar kuɗi za ga mani komi ya ce a kawai ni gani na yi zan ce maka miki dai yar wannan wannan eh, abokiyar zama ne na samu. ta ce me yar aiki ta ƙaro mun ko ya ce a abokiyar zama ne ta ce kamar abokiyar zama ya ce a taƙaice dai aure ne ta ce aure dai kin ga hakan nan sai ta haɗi zuciyarta tana jikin kujerar tirisita kawai sai aka ta yi kwalafu kayya kayya i haƙuri i haƙuri ina sha mutu ta mutu ai daman ta gaya masa in dai ya ƙara aure za ta mutu ina fatan babu irin wannan matan a cikin ku akwai in dai akwai sai dai hada kayan nan tafi Kano ina fatan babu irin wannan matan kawai ta haɗi zuciya to shine wai ake cewa wai wai wannan mata adalinta ne ya zo a yi mata addu'a Allah ya ji ɗanta ko kwamitin ne ya kashe ta a ki ji tsoron Allah wa ya kashe ta ita ta kashe kanta ko yawa kun ji 'yan matan da na ƙarshen zamani ga sunan 'yan islamiyya ita ta kashe kanta za ki zo ai za ki zo ai ba ki san auren ba ne shi sa? ai kin san 'yan matan zamani ana zuga su wani ai yanzu ne ba su da kishi ai wallahi 'yan matan yanzu ba kishi duk ba su je gidan mijin ba ne ai ba san auren ba ne shi sa ba san kishi ba to don allah iyayena mata ku daina kishin bawa ɗan kishiya maganin ɗera akwai a cikinku masu kashe 'ya'yan kishiya akwai wadda ta zuba wa mijinta ƙusa a cikin abinci ta ce gwanda ka mutu in huta wallahi na san mutumin ya ce malam ina garɗaya loma na kwashi loma da wata miyar karkashi ina taunawa ta garar yana duba sai ga irin kusan nan mai hula yar karama irin wanda ake danne fomeka da ita ta zuba masa ta tuka mai tuwo da shi me yasa saboda bala'in kishi zai kara aure bari ta kashe shi ku daina irin wannan kishin akwai wacce ta ɗauki reza da daddare mai gidanta saboda kurin ya ce zai kara mata amarya bai sani ba ta sa reza ta yanke mai gawa ta kashe shi akwai wanda saboda zafin kishi daga saman bene ta turo mijinta ya mutu wallahi akwai wanda saboda kishi kishi wallahi tun da gidanta ya kara mata aure ba su taba ganin kishiyarta ba kuma ta ce in sun haɗu da ita sosai dai a kiyama wannan wani irin rashin hankali ne akwai wanda saboda zafin kishin su fa gidanta daban gidan waccan daban kuma har abada ta ce ba ita ba ganin wata duk radda suka haɗu to sai dai mutuwa ta raba su ta yadda ya fi ƙarfinta ya yi auren amma ba ta a haɗa su a inuwa ɗaya ba ga kunan kuna irin wannan bagin kishin amma kuma abin mamaki in ku za ku aurar ba kwa wannan kishin mun bincika mun gani duk kishin mace idan yadda budurwa za ta aure za ta kai ta kan wata kishiya wallahi ba ta yin kishin yanzu wata za ta ɗauki yadda ta kai ta ita ce ta hudu za ta ɗora yadda budurwa ta kai ta ita ce ta hudu har a zo ana mata guda ana mata murna a lokacin ba ta san kishi ba amma ita tana zaune a gidanta in za a kawo mata guda ɗaya sai ta yi bala'i ta yi yaƙi wannan ya nuna ba ku da adalci irin wannan kishi na kashe ɗan kishiya irin wannan kishi na kashe miji irin wannan kishi na canja miji mu'amala bai da kyau ku gyara ku daina wannan kishi tsakanin miji da mata kenan akwai kuma kishi tsakanin matar aure da matar aure wata ta ɗauki taɓarya ta taɓawar wa kishiyarta takarta ba za mu iya irga ba za mu iya ƙididdige iya adadin matan da suka kashe 'yan uwan saboda bala'in kishi ba wannan rashin hankali wata ta zuba magani na guba wa kishiyarta wata ta je ta bunka gobara a ɗakin kishiyarta wata kullum idan mijinta ya zo ɗakinta sai ta zagi kishiyarta sai ta kai ƙarar kishiyarta duka irin waɗannan ya ku iyaye na mata ku gyara bai da kyau abu na uku zulmul azwaj fil hayati al-yawmiyya zalunci da yake faruwa daga ɓangaren maza ko maza da mata a rayuwa ce da gobe a cikin rayuwar aure da yawa mata suna kawo kukan mazajensu suna zalintansu a gidajensu na wuri da da maza nake magana yau da za su gane amma kuma ku ɗauka ku kai saƙon nan zuwa ga mazajen wallahi hajiya cuta zalunci cin amana da maza suke yau akan matansu baya irwa na farko dai rashin adalci da yawa daga cikin maza ba sa yin adalci wa matansu da yawa ba sa yin adalci wa matansu sai mutum ya je ya aure karara yana cutan matarsa saboda kawai yana ɗaukin yayi amarya wata ta ce yau malam shekara guda tun da ya yi aure ya tare da amaryarsa bai sake a ɗakina ba shekararsa guda ta je ta yi magana ta ce wai baban momi wai wani irin wulaƙanci ake ma a gidan nan wai baban momi wai wani irin rashin mutunci ake ma a gidan nan wai me aka mai da ni a gidan nan baiwa Allah kuma bata fita ba tana zaune shekararsa guda tun da ya auro amarya wallahi bai koma ɗakin ta ba ya juya kan ce ce ashe baki da mutunci shekaran mu tara ina kwana a ɗakin ki daga ni sai ke yanzu dan na yi aure na shekara ɗaya a ɗakin ta har an samu ido ta ce to ka je ka tsara shekara sai ce to na gode ma mammomi Allah ya saka da alkhairi gogan na bai wata shekara zai da ɗarfawa ta ce na gaba da hankali sai na je na nemo hakkina na ce ba kya zuwa ki ki tattaro shi cikin dare ki fito da shi daga ɗakin wannan ai zalunci ne mutum ya aure shekara guda a ɗakin amaryarsa kuma an yi magana ce wai a daɗa ƙara masa saboda rashin tausayi saboda rashin jin ƙari sun ji wannan akwai mazajen da yau wallahi ko rabon kwana ba sani rabon kwana wata mata ta ce wallahi malam idan ya zo kawai duba yake wa tafi kwalliya da ado sai ce wance shiga daki <laughs> a sha haɓa nan allah ya sawaƙi wani haka yake ta ce haka za mu zo mu haɗu cinkus ɗakin ɗin ma in ya dawo sai dai mu zauna muna jira kowa tana allah allah ko ita za a ba girki shi wannan namijin shi kawai wanda ya ga dama yake zaɓa ke ba girki kuma wallahi musulmi ne mai sallah ba mamaki ma ana zuwa a gaishe shi a ce a mana addu'a amma mara mutunci ne cikakke a cikin gidansa yanzu maza wannan daidai ne akwai wanda hutu yake bayarwa shi kuma in kin masa laifi sai ce na baki hutun shekara biyu ah, ah, ah, na baki hutun kaza in ya ware ki ya zubar da ke wallahi sai ki ji kamar ba ba a sama kike ba ba a ƙasa ba akwai ba maza yan wulakanci ba fiye da yadda kuke tsammani ba su da kirki akwai wanda duk ranar da ya faɗa da ke kuka fushi to ki sani cewa girkin ki ya faɗi zai lallama ya tafi ɗakin wata ɗazu na yi magana A kan matan da suke zuwa suna karɓan girkin 'yan uwansu a dole miji ya sato girki ya kama ki maki karɓa wallahi ke ma sai Allah ya kama ki ya kamata ki iya ƙoƙari ki nuna masa ba daidai ne. manzan Allah shi kada yake da wannan yancin turji man wa min hunna wa tuwi ilayka man sha wa man min man azalta fala junaha alayk annabi shi Allah ya ba shi dama ya matso da wanda ya ga dama ya kuma me ya kuma nesantar da wanda ya ga dama in annabi ya ga dama zai iya zaben ɗaya a cikin matan fi shekara a ɗakinta ba wanda zai tambaye shi in annabi ya ga dama zai iya rabuwa da biyu uku hudu biyar shida a cikinsu sai lokacin da ya waiwaice su annabi ne kaɗai ke da wani amma yau mazanmu na wannan zamani sun ɗauki wannan kujera sun tsora a kansu ko wannan hula sun tsora a kansu ba daidai ba ne da haka duk mijin da yake sato girkinsa ko yake kwato girkin kishiya ke kawo miki ki kokari ke masa wa'azi cewa ya ji tsoron Allah ya sani cewa wannan ba daidai bane kuskure ne kuma Allah zai kama shi kuma ki iya yadda zaki kada ki bari ya zo ya kwana a ɗakin ki a ranar da ba ranar girkin sa ba wannan ba daidai bane akwai zazzafin kishi da mata suke yi na wato abun mamaki miji a al'adar mu muna hausa fulani idan mutum yana da mata biyu ko uku idan ɗaya ta haihu to takan ɗan bashi ta tsaga mai ƙafa ya koma ɗakin sauran mata da ba su haihu ba ko galiban idan mace ta haihu sai ta ba miji hutu sai ta yi kwana arba'in ko wasu masu sun yi wata biyu sun gama gyara kansu to yau matanmu saboda baƙin kishi da rashin jituwa a tsakaninsu wallahi na ina gaya muku akwai wacce haihuwa ta yi haihuwa ta yi ta ce wa mijin ba inda za ta ta ce muna tare ya ce da jegon ta ce kwarai tare da kai namu jegon ta ce ni dai da na bar girki na in ba wa wance ni in ba wa kwanana wallahi gwanda ka zo mu kwana a cikin garwashin wuta da kai kuma in gaya miki hajiya haka aka yi wallahi ta ita yadda ta ba da kwanakin girkinta ga abokiyarta saboda ba sa shiri shi kuma mijin ya haƙura ya je ta bi to don allah ku rinka sauƙaƙa wa mazajen ku daina sa su suna kwana a cikin gaushin wuta wata ta ce ai da ni za mu je wannan kukan yaro dole tashe ka da yaro ya tashi yana in ya in ya in ya ta ce ta shi ka rike muci zan shiga ban daki karfe uku za a tashe shi yana ta raga raga raga raga yana ta fama da yaro ka aikatu kai wannan miji Allah masa albarka ko da tsakar rana in bai tafi kasuwa ba a bashi ruban yaro in mace kare rena maka hankali sai ta baka yaro ta yi minti ashirin a ban daki wallahi <laughs> <laughs> to ko da yake bai kamata ce ta rera maka hankali ba don damar kai ma ya kamata ka taimaka ka ba da gudunmuwa to duka yana cikin irin kishi da mata suke aikatawa wanda yake gaskiya ba daidai ba ne sannan akwai barin mata da yunwa ƙillacin nafaka ƙarancin ciyarwa da yawa yau daga cikin maza qur'ani ya faɗa mana cewa li yunfiq sa'atin min sa'ati wa yi qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra Allah ya ce mai yalwa mai wadata ya ciyar daga yalwarsa da wadatarsa da ɗan abin da Allah ya bashi ya ciyar daga ciki to amma yau da yawa daga cikin maza akwai wanda suke barin matansu da yunwa ba sa ɗaukar nauyinsu ba abincin rana cikakke ba abincin dare cikakke ba kaza ba kaza ba kaza wannan ba daidai ba ne zalunci da yawa yau akwai matan da suna ta aikawa shaguna suna karɓar rancen abinci ba daidai ba ne suna karɓar rancen magi ba daidai ba ne ko miji yana raye. sannan da nisantin kulawa da tarbiyyar 'ya'ya yau da yawa daga cikin maza sun bar tarbiyyar 'ya'yansu a hannun matansu ina mace za ta iya tarbiyyar yaro yau dan wannan zamani mai taurin kai dan wannan zamani da baya jin tsawa yaron wannan zamani da yake mai bude ido yaya za a yi a ce matan aure da suke zaune a gida wai ita za a bar wannan aiki ba za ta iya ba to amma yau da yawa daga cikin maza abin mamaki wallahi su suke ɗaukan tarbiyyar su bar wa iyaye mata wani bai ma san abin da ɗansa yake mai kyau ko mara kyau ba ba ruwansa sa nan in kin ga ɗansa ya zo wajensa ya zo gaishe shi baban yana kwana lafiya ta wani ranta shi ke nan sun rabu da shi da ta ba abin da yake wa ɗansa ba abin da yake wa uwar ce take rike tarbiyya wallahi wannan ba daidai ba ne kuma gidan mutum yana cikin haɗari kwarai da gaske abu na hudu yaudarar ma'aurata alkhiyana azzaujiya yaudara abin nake nufi da yaudara cin amana tsakanin ma'aurata namiji ya rinka cin amanar matarsa ita ma mata ta rinka cin amanar mijinta ina nufin cin amana a nan ta hanyar neman mata da neman maza Allah ya kama lokacin da a yau da yawa daga cin mata suna neman maza mazajen su ba sani ba da yawa daga cin mata suna neman a daga cikin maza suna neman matan su ba sani ba ki ga miji mazinaci ki ga miji bai da aiki sai chatin da matan banza yau maza chatin chatin chatin a hanya chatin a kasuwa chatin a ɗaki chatin a gadonsu na kwanciya ma wallahi chatin su yi wallahi wannan zalunci ne shiga hakkin mata ne kuma bai kamata namiji ya zo gidansa ya karar da lokacinsa yana ta cacin da matan mutane da cacin da 'yan mata kuma a gaban matarsa ba a yau a cikin maza akwai wanda yake kiran budurwarsa yana hira da ita a gaban matarsa ta sunna wannan cin fuska ne wannan cin amana ne wannan ba daidai ba ne wallahi kuma wannan wulaƙanci ne kuma duk wanda yake kiran wai wata budurwarsa ko bazawararsa ko wata farkarsa ko wata yarinyarsa yana hira da ita bidiyo kwal ko voice call suna waya da ita a gaban matarsa ta aure tukunna da sani cewa wallahi sai an yi wa yarsa kuma ka cuci wannan mata ka shiga hakinta ai akwai kishi ai akwai jin nauyi ai akwai kara ya kamata maza ku rinka yi wa matan ku kara kuna ɗaga musu kafa ba ku zo kuna musu irin waɗannan dabi'u marasa kyau ba haka kuma a cikin matan su ma akwai maha'inta ki ga matan aure ne amma tana da mazanta a waje tana da bestie ɗinta a waje tana da boyfriend ɗinta a waje ba daidai ba ne yaya za a yi kina zaman aure kuma kina da wani saurayinki a waje wani irin magana ne wata rana ina program wani gidan rediyo wata yarinya mata aure ta bugan waya haka na makalla wani gaji ya gida dan Allah mana akwai laifi idan mace ta miji biyu na ce lalle ki da hankali miji biyu kuma ta ce to ita mijinta guda biyu ne da mijinta na fi sabilillahi da mijinta na waje na ce yanzu a ce lalacewar mata ya kai suna yin maza guda biyu ba daidai ba ne kin ga wannan shi ma cin amana ne ta tafi gidan yini ta je abokin mijinta ya rage mata hanya abokin mijinta ya sai mata sabuwar waya a'a me alaƙa wallahi ba daidai ba ne wannan yaudara ne cin amana ne abu na ƙarshe shine irin abubuwa da suke faruwa tsakanin ma'aurata na ainihin wato zinace-zinace zinar mai aure muninta ta isa luwaɗin mai aure munin ya isa neman mata musa haka lesbianism wannan harka ta neman mata mace ta nemi uwarta mace yau ya zama ruwan dare wallahi mata ku ji tsoron allah wallahi mata ku kiyaye amanar Allah wata ba ta zina amma tana da ɗan uwanta mata da ke lalata da su ana ta magana mazinata mazinata ita kuma zinarta da ɗan uwanta mace take yi wannan ba daidai bane manzo Allah ya ce as zina neman mata mace ta nemi ɗan uwanta mace zina ne yau a gidan yini fa mata masu neman mata a gidan yini suke tallata kansu ga alamunsu duk inda kin ga mace ta zo bini bini kuna abu tana runguman ki to ki yi hankali da ita akwai matan da zaki zo ba sanin ki tai ba ba komai ba an hada gidan yini ne kawai da an tashi an tashi sai ta rika girgira abin dariya abin abin da za a yi cewa a ji abin da ta zo yi sai maza maza sai ta rungume ki to ki ba hankali da ita wata gida mai neman mata ce ko kuma da an zo yin wani abu magana sai ga tana taba miki wani wuri mai muhimmanci a jikinki wurin fitina ki bi a hankali da ita mai neman mata ce ko ta zo tana kawo miki kyautar kayan bacci ta rasa abin da za ta kawo miki ba ta kawo miki lalle ba ba ta kawo miki misali ba ba ta kawo miki takalmi ba ba ta kawo miki hijabi ba amma ga shi tana ta yawan kawo miki kayan bacci idan ta gama rena ki sai ce mu je ki gwada wallahi ka ciki sai a shiga da mace daki a sa ta kwaɓe kayanta a ce ki gwada sai ce ta amma kin yi kyau barin ɗauki hotonki za ta ɗauki hotonki a wayarta sai ta je tana nuna tana duba wannan hoton tana jin daɗi da shi kamar yadda namiji yake kallon hoton mace ji daɗi saboda ke baki da wayo an miki wayo ko kyautan fanjis duka wannan alamun su ne akwai masu neman maza maza su nemi maza akwai kuma inda mata suke neman yan uwansu mata wannan masifar ta musahaka neman matan nan yau tana damun mutane mata suna cewa yan uwansu mata suna cewa mazajensu saboda suna da alaƙa da yan uwansu mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته